jẹjẹjẹjẹjẹ we dey go. jẹjẹ we dey go jẹjẹ. jẹjẹ. Fatima. Tell people we dey go. Ah, Fatima. This man. Ya kwana biyu. Ah, ke ce haka gaba da kin wani cancanzawa. Eh, mu bi lafiya na na ganka da kayan soja. Ni. haba baki da labari ai abin da yasa kika daina gani na kwanakin baya mun je training ne daga falgore nake yanzu haka muka je falgore muka yi training daga nan muka zo zaria ana aka yi mana fasin out ke ni fa yanzu ba karamin soja bane ba akwai bataliya bataliya a karkashi na sojoji bataliya bataliya akwai a karkashi na ni a cikin sojojin ma informa ne ina da yancin ina da right i have the right wanda zan iya yawo ba tare da yankan ko wani abu ba wanda zan iya yawo da wannan kin nan mun sojoji ai ba ma barin wannan to saboda matsayi na kuma ni in koma ne wanda zan shiga irin ka kwakulo masu laifi ba masu shiga dungu da dungu kin gane ya samu aini ba karamin soja bane aini ma din wannan yayin nawa ma soja ne a dama kina da yayan soja ai ya kashe 5 ma a Lagos jiya ma ya dawo jiya ya dawo amma dai to baya gida ko yana shi bari in kira shi Ah ba sai kin kira shi ba dan jira kin gane yanzu sauri nake yi kaftin wannan yana kira na sauri nake yi tukuna kin gane yawa ga yana nan ma ya zo sai da da da da wuce ko ranka ya daɗe ne ba matsayin ka na tambaye ka ba wani group kake a yi ranka ya daɗe ni a cikin group ɗin tasiriya nake tasiriya kai hanya kai sun gani idan ka dinka idan ka dinka ne we go. me to